kuma su inda za a zaben su ah, wanda za su fito ah, a zaɓe su kan gwamnoni da shi su kansu wanda za su fito a matakin ah, shugabannin na ƙasa wani jan hankali za a yi zuwa gare su sannan kuma wata nasiha za a musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa satahrisuna alal imara wa satakunu nadamatan mulki qiyamah za ku rinka gogorewa kuna neman mulki amma zai zan abin da na sani ranar alkiyama sai mazala ce sai fa wanda ya riki mukamin alhali ya cancanta kuma ya jajirce ya abin da ya kamata saboda inda har sai ka nemi mukamin nan ko kuma an tilasta ka lalle ka fito ka nema duk lokaci abin da ke faruwa malam ka gane siyasa fitina ce kana zaman ka wasu tim za su je su kulla su bakwai su yi mitin sai guda ya fara zuwa ya ce wallahi ranka da mu dai muna ganin takarar nan inda ba za ka fito ba barin siyasa zamu yi don kwa san kaɗai ke yawa wani da biyu ya shigo sai ya nuna kamar bai san da wancan ba sai ce maka Allah ya taimake ka yanzu duk mutane da suka magana in dai ba za ka yi siyasa da dubbari za su ka gane sai ta ingiza ka to in dai har ingiza ka ka shiga ko kuma kai kan sha'awa ka tsaya ila ka kashe kuɗi ka samu to na farko ka tabbatar da in baka da cancanta ka ne abin da zai cancantar da kai sannan na biyu ka dage ka tabbata kai abin da zai fidda kai shugabanci amana ne shugabanci hatsari ne shugabanci kukumi ne duk shugaba sai an daure shi alkiyama in yana da adalci adalci sai zo ya bayyana shi ya warware shi yadda ka ɗaukaka ka nan duniya haka ɗan lahira za a ɗaukaka ka kana ɗauke da sarka kaga abin tsoro ne don haka duk wanda Allah ya ba mulki kowane iri ne karami ne ko babba to ya ji tsoron Allah kuma ya sani mulkin nan na iya zama mishi hanyar shiga aljanna yana kuma ya zama mishi hanyar shiga wuta don haka yi abin da zai sa ya samu aljanna kai abin da zai halaka kansa haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa